بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصلي رحمه الله وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويكذب لكذبهم إذ هم إنما يرضون لرضاه ويكذبون لما يكذب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة في صحيح وبلاد لعلك أكذبتهم لئن كنت أكذبتهم لقد أكذبت ربك فقال لهم يا إخوتي هل أكذبتكم قالوا لا يذكر الله لك يا أبا بكر وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا ما أخذت السيوف من عدو الله ما قالها فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تكتم لأن أولئك إنما كانوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربي لا يزال عبدي يتكلم إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأجيبنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن تبت لنفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره ساعته ولا بد له منه فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت وهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساعته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فسمى ذلك ترددا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 ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a 1430 wanda kuma yanzu daidai da 27 ga watan goma miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibo a nan garin da suna a kofar kaura a karatunmu na littafi mai suna a cikin fasar irafiyya في الأعمال القلبية واللفظ بجمل مالك من تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراري الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara kuma wannan shine darasin mu na 47 a jerin kwanan darussan mu ko majalisan mu a wannan masallaci wannan muna nan dai a kan gabar al-mahabba wacce ibn tabiya yake magana a kanta al-mahabba san Allah wanda a dalilin sani ake san annabawan Allah duka da manzanni da salihai da dukkan wani abu da Allah yake so kuma san Allah shine yake ingiza mutum ya zama mai da'a ga Allah ya zama mai san a duk abin da Allah yake so ya zama mai kin da abin da Allah yake ki san Allah shi yake sa mutum ya yi fafutuka ya yi gwagwarmaya da fafita shi wajen ya ga cewa ya ɗaukaka addinin Allah da dukkan wata dama da Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama ta lafiya ta ilimi ta dukiya ta mulki ta jama'a ya ga cewa ya ɗaukaka wannan addini wanda shine aljihadu fi sabilillah waɗanda duk suke da waɗannan sifofi wato suke san Allah da manzansa suke san abin da Allah yake so suke san abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so suke kin abin da Allah yake ki suke kin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ki suke kokari da fafutuka da tashi fafi na su yada abin da Allah yake so su kuma dakirar da abin da Allah baya so waɗannan da suke da waɗannan sifofi su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake yarda da yardarsu yake fushi da fushinsu malam yace wa ha'ula'i هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له waɗannan da Allah maɗaukakin a waɗannan da malam yake mana magana ce su ne waɗanda Allah yake yarda da yardarsu yake hushi da hushinsu izhum inna ma yardauna ma yardahu saboda suna yarda da abin da Allah ya yarda da shi wato suna amincewa da gamsuwa da abin da Allah ya amince da shi ya gamsu da shi wa yaghdabuna lima yaghdabu la suna yin fushi da dukkan abin da Allah yake fushi da shi to saboda suna son abin da Allah yake so suna kin abin da Allah yake ki sai ya zan Allah madaukakin sarki yana san abin da suke so yana kin abin da suke ki yana yarda da yardarsu yana fushi da fushinsu idan suka fita suka yi fishi, to ubangiji madaukakin sarki shi ma zai yi fushi ga abin da suka yi wa fushi ko ga wanda suka yi wa fushi كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya gaya wa sayyidina abubakar dangane da wasu jama'a waɗanda a cikinsu akwai suhaibu suhaibu na rumi suhaib ibn sinan ar-rumi da kuma bilal ibn rabah al-hadashi waɗanda waɗannan suna daga cikin bayan allah waɗanda suka miƙa rayuwarsu gaba ɗaya ga allah da manzansa suka kaura cewa dukkan wani abu da suke so suka haƙura da dukkan wata wahala domin wato yada addinin Allah da kuma aiwatar da shi a rayuwarsu duk da cewa a cikin ƙuraishawa ko kuma a cikin garin maka ba wasu bane waɗanda ake ganin masu matsayi ta fuskar nasaba ko masu matsayi ta fuskar dukiya ko sarauta to amma da suka shigo cikin tawagar Allah sai yanzu sun samu wani matsayi a gurin Allah wanda yake babba sun kai matsayin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake son abin da suke so yake fushi da abin da suke fushi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sayyidina abubakar yace la'allaka hum, wa la'allaka fusata su ka fusata bilal ka fusata suhaibu ka fusata wannan jama'a wannan kungiya ta waɗannan bayan Allah la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak idan har ka fusata su to ka fusata ubangijinka ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sayyidina abubakar wannan magana ne kuma ka duba matsayin sayyidina abubakar a cikin wannan addini sannan ka duba matsayinsa a cikin quraishawa su kan yana ɗaya daga cikin quraishawa yana da nasaba sannan kuma gashi mai wadata ne mai kuɗi ne to amma tun da ya taɓa ko ya fusata wasu da Allah yake so to ubangiji sai ya fushi da shi to ina ga wanda bai taka kara ya karya ba ba a maganar wai ya kama matsayin abubakar ko kusa to yaya idan ya fusa ka wasu da Allah yake so babu shakka ubangiji zai yi fushi a dalilin wannan qala lahum da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ji wannan magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya koma ya ce ma wannan tawaga wannan jama'a so bilal da suhaib sai ya ce musu hal aghdabtukum shin na ta ku qalu la sai suka ce a'a baka fusata mu ba yaghfiru Allahu laka ya ababaka Allah ya gafarta maka ya abubakar wannan addu'a ce suka yi mata mai kyau ba wai dan suna tuhumar yana da laifin da ya yi musu ba har suke neman Allah ya yafe mata a'a addu'a ce dai kamar yadda za ka yi ma kowanne musulmi dan uwanka addu'a Allah ya mata gafara ba dan kana tuhumar ta da wani laifi na zahiri da kai ka gani ba to irin take suka yi wa sayyidina Abubakar dan su nuna masa cewa babu wani abu a zuciyarsu dangane da shi ba su kullace shi ba ba sa jin haushinsa suna yi masa ma fatan gafara daga Allah me ya faru har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa sayyidina abubakar waccan magana yace la'allaka aghadabtahu abin da ya faru shine kamar yadda malam yake cewa kana qad marra bihim abu sufyan ibn harb abu sufyan ibn harb sarkin maka lokacin bai musulunta ba bayan sulhul hudaybiya ko ala tsakiyar lokacin sulhul hudaybiya lokacin da aka yi yarjejeniyar ajiye yaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da quraishawa sai abu sufyan ya zo ya wuce ta inda bilal da suhaib da sauran bayan allah irin waɗanda ake musu ganin galabaitattu ne ba su da gata sai ya wuce ta gabansu faƙalu sai waɗannan mutane ko waɗannan tawaga sai suka ce ma aka zata siyo min aduwillahi ma aka wato ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah wato suna nufin har zuwa yanzu bai gamu da hushinsu ba wato don a lokacin bai musulunta ba kuma ana cikin sulhu ba za su iya yi masa wani abu ba kuma suna sane da irin gaba da kiyayya da suke wa musulunci a wannan lokacin to shine da suka ganshi sai suka faɗi wannan magana har zuwa yanzu ta kubba ba su samu mahallinsu ba a jikin makiyin Allah faƙala lahum abubakar yana bakar da ya ji wannan magana sai ya ce da su aka kulo na haza da sanyi da quraish ko a rika faɗar wannan magana ga shugaban quraishawa wato wanda yake sarki a cikin quraishawa kuma sai ku rika faɗa masa wannan maganar su a lokacin sun faɗa ne ghadaban lillahi wa li rasuli sun faɗa ne domin su nuna fushi da bacin ransu dan Allah da manzansa sun san yadda a lokacin Abu Sufyan yake kiyayya da Annabi sallallahu alaihi sallama yake kiyayya da addinin da ya zo da shi to wannan ta sa suka faɗi wannan magana don haka kaga sun nuna kiyayyar su ga wanda yake kin Allah da manzansa ne don haka sun so abin da Allah yake so sun ki abin Allah yake ki kaga suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ainihin yaba يجي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم suna cikin wannan tawaga da Allah madaukakin sarki ya yaba yace suna wato suna san Allah Allah yana san su suna gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah suna kaskantar da kansu ga muminai suna nuna izza da isa ga kafirai suna gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah ba su jin tsoron zargin mai zargi da haka suna cikin waɗanda Allah yake so da suka faɗi wannan magana shi kuma sai da abubakar ya san cewa a cikin halin sulhu ake da ƙwarishawa an ajiye maganar yaƙi gefe guda a yadda aka yi sulhu da babu yaƙi har tsawon shekara goma don haka sai yake ganin a matsayin wannan mutum na babban mutum shugaba kamar bai kamata su faɗa masa wannan maganar ba wa zakara abubakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yadda abubakar da ya je gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ga abin da su suhaibu da bilal suka gaya wa abu sufyan ga kuma irin yadda ni na gaya musu shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak wala Allah fa ka fusata su in kuwa har ka fusata su to ka fusata ubangijinka saboda haka ashe kaga duk matsayin da kake da shi a gurin Allah wannan ba zai baka lasisin ka fusata wani waliyin Allah ba ko wani masoyin Allah wani mumini wato kasancewar kana da matsayi a gurin Allah daban kasancewar kuma a baka dama da lasisin ka cuci wani ko ka zalunce shi wannan kuma daban kaga sai da abubakar duk matsayin da yake da shi a gurin Allah wannan bai ba shi damar ya yi wata magana da za ta ta ko za ta ɓata ran Bilal da ainihin suhai duk da cewa ba su kai shi a matsayi ba da daraja a gurin Allah amma matsayinsa daban sannan su ma nasu daban kuma dole ne su ma a kiyaye nasu haƙoƙin abinda ibnu jami'a ya sa wannan anan ne maganar da ya yi ta farko cewa waɗannan masu san Allah da manzansa Allah yana san su yana yarda da yardarsu yana fushi da fushinsu shi ne ya kawo wannan uh, ruwaya domin ta kara tabbatar da haka ruwaya ce ya tana cikin sayi muslim shi ne malam ya ce bi anna haula inna ma qalu zalika ghadaban lillah waɗannan mutane sun faɗi maganar da suka faɗa domin nuna fushinsu dan Allah Lika لكمال ما عندهم من lillahi wa ورسوله saboda kamalar abinda suke da shi a zuciyarsu na jibintar Allah da manzansa na san Allah da san manzansa wato akwai kamalar san Allah da manzansa a zuciyarsu wal mu'adati li Allah wa rasulihi da kuma kiyayya ga makiyan Allah da manzansa saboda haka wannan matsayin shi yasa suka faɗi wannan magana kaga kenan ubangiji shi ma zai so abinda suke so zai yi fushi da abinda suke fushi da shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin wani sahihin hadisi yana cikin sahih bukhari bukhari ya kadaita da ruwan toshi babu shi a cikin sahih muslim hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito shi daga Allah mai girma da buwaya wannan shine al-hadithul qudsi الله يجي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حديث شني حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يقصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سعلني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته wala buta lahu min Allah madaukakin sarki ki cewa wanda duk yayi yayya yayi gaba da masoyina ko masoyana man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi kiyayya yayi adati adawa da masoyina faqad azantuhu bil harb to ina masa shelar yaki wato na daura da marar yaki ne da shi sai ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi wanda na fi so sama da abin da na fallanta masa ولا يزال عبدي ilayya إلي بالنوافل حتى أحبه sannan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nasu filo har sai na so shi wato Allah madaukakin sarki yake faɗar cewa babu wani abin da a bawa zai kusanci Allah da shi wanda Allah maɗaukacin sarki yake so sama da ya zo da ya zo da farilla da wajibai ya bar abubuwan da Allah ya haramta shi ne wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wannan shine kitmi na farko na waliyai wato waliyan Allah a dunkule hawa biyu ne hawa na farko su ne dukkan wani wanda ya yi ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya fallanta masa na wajibi na farilla ya bar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa na haramu wannan shi ne matakin walittaka ta farko mutumin da zai taƙaita akan aikata wajibai ya cewa abubuwan da Allah ya haramta sannan mataki na biyu shine wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min eh, bi shay'in aw ma wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata nafil filu har sai na so shi wannan ke mataki ko shine mataki na biyu na walittaka matakin walittaka na mutum bayan ya gama ko bayan ya aikata farilla ya kaura cewa haramun sannan kuma ya zo ya aikata na nafilfilu a cikin ibadu ya sannan kuma ya kaurace wa dukkan wasu abubuwan da suke ma makaruhai ne wanda ma ba su kai haram ba wani lokaci ma mubahat abinda ba yake mubahi ne idan ya san cewa zai shagaltar da shi daga da'ar Allah zai jawo masa cikas ko ya ci lokacinsa wajen yi wa Allah da'a sai ya kaurace masa duk da cewa mubahi ne ya halatta ba haramun bane to wannan mataki na walittaka shine mataki na koli wato mataki na koli wanda bayan ya aikata nafila bayan ya aika bayan ya aikata farilla kuma ya zo ya aikata nafila wannan babu shakka ya zo da wani abu ɗoriya akan kismi na farko kismi na farko ya tsaya akan farilla shi kuma wanda ya zo da nafil biyu kismi na farko ya kaura cewa abubuwan da suke haram din amma ta yiwu ka samu yana aikata makaruhi ko kuma yana sakin jikinsa akan aikata mubari to wannan kuma kismi na biyu su kuma duk sun kaurace mu wannan to shine Allah madaukakin sarki yake faɗar wannan kismi na biyu lokacin da zai ba zai kushe ba yana kusanta ta da lafiyar filo hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih idan na so shi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bih sai in zama ganinsa da yake gani da shi wa da hullati ya kusu biya sai in zama hannunsa wanda yake jinka da ita wa rijla hullati ya shi biya sai in zama kafarsa da yake tafiya da ita fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yaftus wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da kuma ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tabbaci hakika idan ya roke ni zan bashi a nan Allah maɗaukakin sarki yana faɗin cewa mutumin da ya kusanci Allah maɗaukakin sarki da na filfilo ƙari akan kusantar sa da farilla domin bayyewa ka aikata nafila ba tare da kana aikata farilla ba Allah ba zai karɓi na ka ba idan ka yi watsi da farilla a ce mutum baya aikata farilla sallolin farilla amma kuma shi da yake sallar walaha shi da yake shafa'i da wuturi amma ba zai shaɗi ba kaga wannan aikin banza yake sai ka zo da farilla sannan kuma ka nemi na filfilu to idan ya tozarta farilla kuma ya tsaya ya kabe akan na filfilu kamar mutanen mu ka samu abin da ya shafi wajibai da ubangiji madaukakin sarki wajen ta akan su farillai da ubangiji madaukakin sarki ya kora musu ba sa kula da wannan amma da an ji falala sai kaga ana wato rigegeniya ai je an bada wata falala amma kuma baya aikata farilla kaga wata falala zai samu bayan kuma ya tozarta farilla saboda haka ko da kana neman falala to yi kokari ka tsare farilla bakin gwargwado ya zama na baka tozarta farilla kana ji kana gani don haka wannan mataki na biyu ba zai samu ba sai an samu mataki na farko wato sai mutum ya zama ya je wa Allah maɗaukakin sarki da farilla da wajibi sannan kuma ya yi tunanin kusantarsa kuma da nafin kiri to idan ya yi haka Allah ce hatta uhibba har sai na so shi wanda ita ce gaya shine sakamakon da bawa yake bukata wato Allah ya soka idan Allah ya soka ka gama samun gata duniya da lahira babu kuma kin mai kin da zai cutar da kai adawar mai adawar za ta cutar da kai ka samu Allah ya soka shi kenan ka ta gama samun komai duk wani abin da yake bayan wannan to cikon benci ne duk wani abu da zaka samu bayan muhabbatullah to wani abu ne wanda wataƙila dan kai amma ka gama samun abin da ake bukata shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ku bi ni sai Allah ya so ya gafarta muku zunubanku to bawa na zai samu soyayya ta a lokacin da ya zan yana kusanta ta wato bayan ya kusance ni da farilla kuma ya yana kusanta ta da lafilfilu to sai ya samu sai ya shiga cikin waɗanda nake so kaga ya shiga cikin wancan tawaga fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu fa idza ahbabtuhu to sakamakon Allah ya so bawa shine kuntu sab'a zai yasma'u bihi sai in zan jinsa wanda yake ji da shi malamai suka ce ma'anar wannan magana shine sai ya zan wato babu wani abin da yake so ko ya yarda ya ji sai wanda Allah ya yarda ya ji duk wata magana wacce Allah baya son ya ji ba zai tsaya saurare ta ba duk wata magana da Allah yake so ya ji zai yi zai ji dadin sauraren ta zai yi na'am da ita yayi maraba lalai da ita in ya ji ana karanta Qur'ani zuciya sai ta wato nutsuwa idan aka ce ga abin da Allah ya faɗa da manzansa a yi aiki da shi sai ya karɓa hannu biyu yana sha'awar ya zo wurin karatu dukkan bacin ran da yake da shi idan ya zo yana sauraron karatu yana sauraron Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ya ji kuma in shirahi zuciyarsa ta ainihin yi wannan bakin cikin ya rabu da shi to kaga ya zan yana ji da jin ubangiji wannan shine ma'anar da malamai suka faɗa game da wannan jumla sannan wa basarahu alladhi yusiru bihi zan zama jinsa a ganinsa da yake gani da shi ma'ana ba zai yi sha'awar ya ga komai ba face abin da Allah ya yarda ya gani duk abin da Allah bai yarda ya gani shi ba to ba zai to gani shi ba don haka zai kaura cewa wato zai kauda idansa daga dukkan abin da yake haramun duk abin da ya zan haramun ne zai cutar da addininsa Allah baya so ya gani to shi ma ba zai ganshi ba wa yadahu allati yaqushu biha zama hannunsa da yake shafa ko yake jinka da shi wato zan ba zai sa hannunsa ya ɗauki wani abu ba sai abin da Allah ya zai ɗauka ba zai yi awatar da hannunsa cikin wani aiki ba sai aikin da Allah ya da shi yake so duk abin da Allah baya so ya taba ko baya so ya aiwatar da wannan gaba ta hannunsa akan abin to ba za ka same shi a nan ba to wannan shine ma'anar wa yadahu allati yamshu biha wa rijluhu allati yamshi biha zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana duk inda zai je ya sa kafarsa to gurin da Allah yake so inda duk Allah yake so to zai so ya gan shi a gurin sannan duk inda Allah baya so ya gan shi a gurin ba zai je ba wannan shine ma'anar wa rijlahu allati yamshi biha sannan yake fa bi yasma wa bi yusir wa bi yaqus wa bi yamshi wannan dan ƙara karfafa wancan magana da ni yake ji da ni yake gani da ni yake jinka da ni yake tafiya to wannan ita ce ma'anar da malamai na sunna ka'ibatan suka ba mu wannan hadisi to daga baya aka samu wasu masu gurbatacciyar akida waɗanda suke da akidar ittihadi da hululi suka ɗauki wannan hadisi suka aje shi ba a mahallinsa ba kamar yadda malamai suka faffada a cikin littafin su kamar ibnu rajab ya faɗa a cikin littafin wato jami'ul ulum wal hikam lokacin da ya zo shafin wannan hadisi haka nan ya faɗa a cikin littafin tafakkul bari sanin sahih bukhari haka nan ibnu hajar shi ma ya kawo wannan a cikin sharhin sa duk dai malamai na sunna sun yi ishara zuwa ga cewa wasu masu gurbatacciyar akida masu mummunan kudiri da mummunan nufi sun ɗauki wannan hadisi don su yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba ta haramtacciyar hanya suka rika ɗaukan wannan hadisi suna fassara shi da al-ittihadi ko al wato cewa idan bawa ya rika wajen walittaka to zai zama Allah saboda haka kowace gaba tashi ta jikinsa ta zama Allah hannunsa ya zama hannun Allah kafarsa ta zama kafar Allah jinsa ya zama na Allah ganin shi ya zama ganin Allah shi ma ya zama Allah kamar yadda wani yake yi wa wani addu'a kowa yana ji malam yana cewa Allah ya zama wani abin Allah ya zama jinka ya zama ganinka ya zama tafiyarka sai ce Allah ya zama kai to wannan da za ka tsaye shi sai ka wannan hadisi wai yana wasu shugabansa addu'a ne wai Allah ya zama kai kuma a gurin ba wanda ya masa inkari duk ma mu'minai dukkan cikin sai da ta tashi to su a gurin suna ga kamar wannan hadisin yana nuna cewa duk sanda ka yawaita ibada musamman na firfiru to za ka yi tarakki kai ta samun promotion kai ta samun promotion haka kai matakin Allah Allah ya zama kai kai ka zama shi wanda ita ce aqidar su Hallaj ita ce aqidar su Ibn Arabi ita ce aqidar su Ibn Sab'in Sadruddin al-Qunawi Ibn al-Faris eh, abin da eh, sarwardi da dai sauransu da sauransu Ibn Taymiyyah zai zo ya mana ishara zuwa ga wannan to wannan wata magana ce da babu wani malamin sunna na kwarai da ya yarda da ita ya amince da ita ka ce bawa zai zama ubangiji ubangiji zai zama bawa tare da cewa hadisin karara yana nuna Allah yana nan a matsayinsa na Allah bawa yana nan a matsayinsa na bawa domin hadisin baya nuna wato Allah da bawansa sun dunkule sun zama abu daya hadisin gaba ɗaya yana nuna akwai bawa yana nan a matsayinsa na bawansa Allah yana nan a matsayinsa na Allahnsa domin hadisi cewa yi wala ya zalo abdi kaga ashe yana a bawansa ya taqarrabu ilayya wa kinan Allah kaga Allah yana nan a Allahnsa hatta uhibbahu wannan dabirun nawaye na Allah ne sannan sai ya ce wa bi yamshi wa bi kaga akwai Allah akwai shi kuma akwai damirin da yake koma zuwa ga Allah akwai kuma damirin da yake koma zuwa gare shi wala in sa'ala ne kaga akwai as akwai al wala in sa'ala ne la u'tiyanna kaga akwai kuma as akwai kuma al-mu'ti as shine wannan bawan kaga ashe yana da bawan tunda har yana roko in ya zama Allah wa zai roka wala in ista'azani la u'izanna kaga ashe akwai al-musta'id akwai al-musta'ad akwai mai neman tsari da wanda ake neman tsarin kuma ta hanyar sa kan gina akwai Allah akwai kuma bawa idan har bawan ya zama Allah to wa yake jin tsoro kuma hadda zai nemi tsarin kuma wa sai ya ƙara cewa wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi kaga ayar yana nan bawa to shi kansa hadisin yana rushe wannan aqida aqidar wahdatul wujud ko aqidar hulul ko aqidar ittihad shi kansa hadisin raddi yake yi mata kafin a shiga wasu nasussuka kai duk wani mumini wanda yake da sofanan imani a zuciyarsa ba zai taɓa karɓar wannan aƙidar ba Allah ce wala in sa'alani la lalle haƙiƙa tabbas idan har ya roƙe ni tabbaci hakika zan ba shi. wannan yana nuna idan bawa ya kai wannan mataki to yana shiga ƙarƙashin almujabuna almujabuna da'awat almujabuna li da'awati waɗanda ake ansa addu'a Allah ta yi wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan nemi zan zan masa tsari kaga ashe kenan ya kai matakin da Allah yake san abin da yake so Allah yake kin abin da wannan bawa yake ki saboda shi ma bawan yana san abin da Allah yake so yana kin abin da Allah yake sai Allah ce wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu babu wani abin da nayi kai kawo wajen wato abin da nayi kai kawo a kansa kuma ni mai aikata shi ne taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min kai kawo na wajen karɓar ran bawa na mumini Ya al-mauta baya son mutuwa wa ana a akrahu musa'ata ni kuma ba na son bata masa rai wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu din ibn taymiya ce fa bayyana subhanahu annahu yataraddadu ubangiji ya nuna yana kai kawo menene ma'anar taraddudi a wannan hadisi yace li anna taraddud ta'arudu iradatayn irada biyu su saba wannan irada tana cewa a yi wannan irada tana cewa kar a yi shi ne taraddudi subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma yuhibbu abduhu wa yakrahu ma yakrahu kaga wannan irada ɗaya kenan Allah madaukakin sarki yana san abin da bawansa yake so yana kin abin da bawansa yake ki to tunda yana son abin da bawansa yake so kuma yana kin abin da bawansa yake ki wa huwa yakrahu al-maut fa huwa yakrahu don ka bawansa baya son mutuwa shi ma Allah baya son baya san mutuwar bawan nata tunda yana son abin da yake so yana kin abin da yake ki to bawa anan yana kin mutuwa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kullu la yakrahu al-maut Aisha Siddiqa ta ce dukkan mu muna kin mutuwa wannan kuma haka ne a ɗabi'ance dan adam ba zai so a ɗabi'ance kawai a ce zo mutu kuma shi ke ce gani na zo in mutu sai dai bambancin mumini da wanda ba mumini ba in Allah in aka zo karɓar rai a gurin karɓar rai mumini zai ga abin da zai faranta masa sai ya ji yana son saduwa da Allah shi ne bal ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa amma kafiri ko munafiki lokacin da mutuwa ta zo zai ga abin da zai tsora shi ya ƙara sa masa ƙin mutuwa sai ya ji kuma baya kan mutuwa to na ake samun bambanci tsakanin bawa mumini da bawan da ba mumini ba kafiri ko munafiki shi yasa da manzo ya faɗi wannan hadisi yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a sai Aisha ta ce ya Rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ya rasu da la'ai duk ba ma san mutuwa kenan Allah baya san haduwa da mu shi da annabi yake ba haka bane shi bawa mu'mini lokacin da mutuwarsa ta zo zai ga abubuwan da za su faranta masa rai sai ya so haɗuwarsa da Allah to sai Allah ya so haɗuwarsa da shi wanda kuma yake ba mu'mini ba kafiri sai ya yi kyama ya kyankyami mutuwa ubangiji shi ba kyame shi saboda haka ashe kaga baya kora walittaka ka ji cewa ba kana kana kin mutuwa amma idan Allah ya kaddara maka mutuwar ka gan lokacin daukar ran ka ga mala'iku waɗanda suke na rahama sun zo cikin fararen kaya suna kanshi su zo maka da sallama suna bushasha suna murna su zo su same ka suna salaman salama kaga dole za ka yi sha'awar waɗannan bayan Allah wanda yake alkhabir game da ya zo a hadisin jabir lokacin da mala'iku za su zo masa cikin mafi munin halitta mai ban tsoro in ka ji ana abinda abinda yara ake gaya musu na dodo ka san a gurin yaro babu abinda ya kai dodo ban tsoro su su zo masa a makama da tafi komai ban tsoro kuma suna wato da kama mai tsori mai wa'ayi su zo masa cikin kakaushin hali da baƙaƙen maganganu to kaga ba zai so tafiya tare da waɗannan ba kuma dole su tafi tare to shine yace wa ana akrahu musa'atahu ni kuma ba na son mura nawa ba wannan nawa wa huwa subhanahu qad qada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamuta ubangiji yana kuma nufin ya mutu ya riga yanki kowace rai za ta mutu kullu za'i za'iqatul maut saboda ka dan yana bawansa dole sai ya mutu kaga wannan irada ce ta ubangiji irada ce kuma ta ubangiji annahu yakrahu musa'atahu to wannan shine ma'anar taraddudul iradatai taraddudin da aka faɗa ba taraddudi ba irin namu na kana da jahilcin abin da za ka yi nan ya dace ko bai dace ba akwai alheri ko ba alheri za ka samu kyakkyawan sakamako a kansa ko ba za ka samu kaga wannan shine taraddu kana kai kawo tsakanin abubuwa guda biyu saboda ka jahilci akibar su wannan shine taraddudi a game da mu mun jahilci akibar abin da za mu yi ce yana taraddudi ko ya sayi motar dan ko kai ya saya me yasa yake taraddudi sayan ne ya fi ko a rashin sayan ne ya fi a in ya saya motar nan za ta abin nan za ta kawo ta ko ba za ta kawo ta ba za a yi aiki da ita a dace ko ba za a kaga anan ya jahilci ba, wannan shine taraddudi na makhluk amma taraddudul khaliq wanda yazo a cikin wannan hadisi hadisin ya fassara taraddudin shi ne ta'arudul iradatai ba ubangiji baya jahiltar komai ta'arudul iradatai ne shi ne ma'anar taratibi a wannan hadisi don haka sai a fahimci ma'anarsa a wannan hadisi kuma hadisin shi ya fassara ma'anarsa hadisin shi kansa sai ya fassara mai ake nufi da taraddudi ce ya al-maut wa ana akrahu musa'ata wala budda lahu minhu kaga ana akrahu musa'atahu Shi ne, ubangiji yana nufin ba wato yana nufin kada ya bata ma wannan kaga irada dai kenan sannan wala budda lahu minhu ubangiji yuridu lahu al-maut tunda ba makawa sai ya mutu kaga irada dai kenan wannan ita ce shi ne ma'anar taraddudin wa huwa subhanahu qad qada bil maut ubangiji ya riga ya hukunta mutuwa fa huwa yuridu an yamut ubangiji yana da irada yana da nufin wannan bawa sai ya mutu fa sanna zalika taraddudan sai ya kira wannan taraddudi kaga ya sha bamban da irin taraddudin mu ثم بين ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك وهذا اتفاق واتحاد المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه وقد يقال له اجتهاد نوعي وصفي وليس ذلك اجتهاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع والكائن به كافر وهو قول النساء والغالية من الرافضة والجهال النساء كالحلاجية ونحوهم وهو اتحاد وهو الاتحاد المقيد في شيء بأيديهم وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهله أهل أهل وحدة الوجود وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل لسانه وجحود الله وهو جامع لكل شيء فكما أن الاجتهاد نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان ما لا يتقبل شرح الحديث يتي ثم بين يتي ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك sannan Allah ya nuna cewa dole ne mutuwar ta faru wala budda lahu minhu wa hadha ittifaqun wa ittihadun fil mahbub al mardi al ma'mur bihi wal mubghad al makruh al manhi anhu wannan shine ittifaqi wato samun haduwa akan abinda Allah madaukakin sarki yake so bawa yake so Allah ya yarda da shi bawa ya yarda da shi akan kin abinda da Allah yake ki bawa yake kin sa abin Allah baya so bawa baya son sa kaga anan an samu haduwa ta wannan nahiya wannan shine ake kira ittihadun nau'i ko ittihadun wasfi wato ta fuskar nau'in abin da Allah yake so shi ma bawa yana son wannan abin da Allah yake ki shi ma bawa yana kin wannan ta fuskar sifar abin da Allah yake so yana son gaskiya yana son adalci yana son imani yana son ihsani wanda duk abubuwa ne da ubangiji yake son su shi ma kuma bawa ya ji yana son waɗannan kaga sun yi ittifaki anan sun hadu anan wala ita ce haɗuwa wacce hadisin yake magana a kanta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yuftashu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga anan Allah yana san shi guri kaza shi ma yana yaje yana san gurin Allah baya san shi guri kaza shi baya san shi ma je gurin Allah yana san ya ga abu kaza shi ma ga yana san abu Allah baya so ya ga abu kaza shi ma kaga anan sun hadu ta fuskar nau'i da sifar abin da suke so ko ta fuskar nau'i da sifar abin da ba su so wannan shine ittihad nau'i wasfi shine wanda hadisi ya zo da shi kamar yadda zan zan kawo magana sai ka ce mun hadu da kai anan kana nufin jikina da naka zama jiki daya a kana nufin a cikin abin da na faɗa din nan na yarda da shi kai ma ka yarda da wannan abu kaga wannan shine ittihad hatuwa amma ta fuskar nau'in abin da ake so ko ake ki ko ta fuskar nau'in sifar abin da ake so ko ake ki wannan shine wanda ya zo cikin wannan hadisi Ittihadun nau'i wa fi wa laysa zalika ittihadu zati wannan ba ittihadi ne na zati na jiki guda biyu ba hadisin baya nuna zatin ubangiji ya zama zatin bawansa bawansa ya zama wannan hadisin baya nuna wannan yana nuna haɗuwar su cikin abin da suke so da abin da su an gane ku wannan shine abin da hadisin yake koyarwa kuma shine abin da duk musulmi mai kyakkyawar fitira wanda ba gurbata ta ba yake fahimta wanda duk kaga ya kwashi hadisin yayi wani guri da shi to kasancewa wannan ya zame ne ya tafi layi amma hadisin kwata kwata baya nuna haka kamar yadda muka nuna cewa hadisin shi kansa shi karan kansa wato zati ubangiji da zatin bawansa sun haɗe sun zama abu guda hadisin shi kansa yana nuna yana nuna wato raddi akan wannan kamar yadda muka muka yi ishara zuwa gare shi fa inna zalika muhalun mumtani wannan abu ne da ba zai yiwu a kwakwalwa ba zai taɓa faruwa ba wato abu ne wanda yake mustahil ba zai yiwu ba a ce Allah ya zama bawa waɗanda za su faɗi wannan to suna faɗar wani kafirci ne kawai sai ya ce walaisa wal qa'ilu bihi wanda zai ce ittihadu zatai ne ake nufi kafirun wanda ya kafirta wanda zai ce Allah bawa ne bawa Allah ne kamar da Ibn Arabi yake al-abdu rabbun wa rabbu abdun wa laita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka mayyit aw qulta rabbun an la yukallaf kaga wannan kafirci ne ka ce bawa Allah ne Allah bawa ne saboda haka wai shi ya rufe ya dimauce ya kidime waje ne zai dora ma wani ibada shi bawa ne zai dora Allah ko Allah ne zai dora masa in aka ce bawa ya dora wa Allah to ai bawa kuma yana mutuwa in aka ce ah, to kaga shi da kansa yana tuka da warwara ka ce al'abdu ka ce kaga akwai al'abdu kenan akwai al to in ko wannan al'abdu ne to dole yana da wanda yake bautawa al'abdu duk wanda kace al'abdu ai lahu ma'budun kaga hatta a cikin maganganun sa harkar sa yana karya shi to wannan wannan akida akida ce ta kafirci wa huwa qaulun nasara suke akidar kirista cewa Allah Isa Isa Allah ko Allah ɗayan uku Allah Allah Isa Allah Maryam Allah wannan kafirci ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ya ahli al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد lahu ma fi samawati wa fil ardi wa kafa billahi wakila kaga ubangiji ya kafirta kiristoci saboda sun ukunta Allah wato sun ce Allah uku ne ko kuma uku sun zama ɗaya. Allah ya ce wanda ya faɗa haka ya kafirta laqad kafara laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu kalam saboda kaga ashe duk wanda zai kudurta cewa Allah da bawansa za su yake su zama Allah abu shakka wannan yana da aƙida irin ta kirista kuma Allah ya kafarta kiristoci sai da idan yana ganin kiristoci ba kafirai bane to kuma kaga anan da waye ke da Allah ne dan Allah ke ce kafirin shi ya kafirta su laqad kafara ba ka duk wanda zai ce abinda suke yi ba kafirci bane to da Allah yake sai ka zara masa yi ba da sai kuma yake faɗa ba wal ghaliyati min ar-rafida da kuma waɗanda suka wuce gona da iri cikin rafidawa masu aƙidar addini abin mabiya addinin shi'a rafidawa waɗanda suka zurfafa kamar irin su Saba'iya, tun daga lokacin da ya ba su abdullahi bin saba da yaransa da sarƙaci suka rika cewa alima allah ne da allah da ali sun haɗe sun zama a abu ɗaya don haka da allah ne saboda haka suke jinginawa suke wato jinginawa al'a'imma e, e, limamansu sifofi na Allah suna ganin su ma Allah ne kamar albayaniya mabiya bayani ibn sam'at kamar almughiriya mabiya mughira ibn sa'ad da ire-iren su waɗannan duk wasu firkoki ne daga cikin firak bangarori na rafizawa waɗanda suke da'awar allantakar wasu mutane ba Allah wa juhalun nusa'i da wasu masu ibada jahilai kal hallajiya kamar mabiya hallaju mabiya hallaju hallaju sunan shi Husayn ibn Mansur wani ne wani mutum ne da aka yi tun a cikin wato karni na hudu karni na hudu abinda karni na uku zuwa karni na hudu mutum ne wanda ya shahara da sihiri ya je ƙasar inda ya koyo sihiri da tsafe-tsafe da dabo da rufa ido da saddabaru saboda ka sai rika yi wa mutane wasu wato wani rufa da wasu dabaru sai ya wawantar da hankulan da dama daga cikin jama'a kuma sai ke ta zaguri da takawa da salaha da tsoron Allah sai aka rika zaton cewa abin da ake gani tare da shi na sihiri wato karama ce nan sai mutane suka rika girmama shi in ka karanta tarjama sa a siyar alamin nubala ko a cikin albidaya wa nihaya ta ibnu kathir za ka ga abubuwan mamaki irin abubuwan da ya rika yi na sihiri a kawo abu irin yadda za a kawo kasa ta koma shi abin nan a gero ko masara ko wani abu a ta kasa ce amma sai ya wani abu ko a kawo kwano ba komai a ciki da an kawo ya bude shi kayan marmari yana ta'amuli da aljannu yana ta'amuli da su su suke taimaka mishi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun su suke masa madadi wajen batarwa to da dama daga cikin malamai a lokacin sun gane shi don haka sai suka yi ta jan kunne game da shi wasu kuma musamman wawayen gari jahilai sai suka ce ai wannan babban wali ne saboda kullum kare sai ya nuna maka rama shi kuma matsafi ne a inda ya je ko tsafi akwai kisar da zahabi ya kawo ta asiyar haka nan ibn kafir ya kawo ta bidaya wani haya lokacin da hallaji ya haɗa kai da wani wani muridinsa wani ɗalibinsa su je wani gari su yi damfara amma da sunan walittaka da sunan addini da sunan ibada da tsoron Allah sai ya tura wannan ya tsara masa ya duk zai da ya je garin shi ke sai ya rika nuna salihin mutum ne shi shi wannan almajirin abin nan ya rika nuna salihin mutum mai gudun duniya in an ba shi duniyar ma ba ta dame shi ba shi ke mutanen garin suka rika girmama shi suka yi ta girmama shi suka yi ta girmama shi ana nan ana nan shi ke sai ya nuna sai kawai ya nuna cewa ai ya kamu da shan inna ya kamu da shan inna haka kawai kuma ƙarya yake ba wata shan inna sai rika jefa kafa yana jefa kafa can kuma sai nuna musu cewa ai ya makance don haka sai rika nuna baya gani sai an masa jagora haka in suka je gunsa yana musu hira sai ya ce an gaya masa cewa zai warke amma a hannun wani babban waliyi wanda zai sauka garin mu dama zama da baki da Allah ce cewa bayan kaza duk ka gama tsara su ni kuma zan zuro garin kawai sai rika cewa ai Allah ya nuna masa cewa warakarsa za ta kasance a hannun wani bawan Allah na kwarai waliyi salihi babba da Allah zai kashi garin nan amma ban san sallar zai zo ba ana nan ana nan sai kawai lokacin zuwan Allah ya sai fato gari shi ke ya zauna a masallaci yana nuna shi bako ne amma mai ibada mai zuhudu mai wara uba abin nan shi kenan mutane kullum suna ganin Allah ya zauna a masallaci yana tasbahansa da waye da waye sai suka nemi su je gurin sa su gaya masa akwai wani bawan Allah wali a garin mu bai da lafiya ko mu kaka masa addu'a dan dama abin da zai faru kenan tunda ya gaya masa cewa akwai wani wali da zai yi. da haka suka gaje suka je suka kawo wannan ɗalibin abin nan ya san ka wato irin na san ka sani ka san na sani haka suka zauna kawai yayi wani motsa baki ya tashi shi ke tashi girgiza kai wai gashi ne ya dawo da dauki ya da gani shi ke jama'ar gari aka ce a a a lalle ga babban wani kaga shi wannan ɗaliban nasa shi ma ƙara samun matsayi shi ma kuma wannan gaba ya samu matsayi shi kenan aka rika tara musu kuɗi aka rika tara musu kuɗi aka tara musu kuɗi ba kaɗan ba suka gudu kaga wannan ko wallahi to hallaji ya rika yin irin wannan har ta kai ya zo yana wasu maganganu waɗanda zahirin su kafirci ya rika cewa ma fi jubbati illallah ba komai a cikin alkabban nan ba Allah ne a ciki wai shi ya rika subhani subhani wani sarki ya tabbata gare shi wani sarki ina sai da Allah zai sarki dan san ko wallahi to a lokacin akwai su Junaidu su Shibli manya ne a cikin sufancin kamar Junaidu sai da Fa'ifa ma ake ce masa da suka ga take-taken halal suka ce kai wannan ba hanyar mu dai ba suka yi ta masa inkari ƙarshe da aka zo aka nemi ya daina waɗannan abubuwan ya tuba ya kiya kenan sarki ya haɗa ya haɗa malamai aka ce to a duba sha'anin wannan mutum al-khalifa al-muqtadir billah khalifatul abbasi ce a tara malamai su duba sha'anin hallaji wani abubuwan da yake yi shikenan suka duba suka ce to ai wannan abin da yake kafirci ne karara inda wannan bai zama kafirci ba to ba kafiri kuma a duniya hatta su junaidu waɗanda su ma su ne sufayan su ma sai da suka amince da wannan cewa abin da yake kafin shi karshe aka neme shi ya tuba ya ce ba zai tuba ba khalifa ya sa aka kashe shi aka gicciye shi a ran talata a cikin irin wannan watan na zulkaida hijiran manzo sana ɗari uku da tara aka gicciye shi shi kenan al'amarinsa ya ƙare to sai aka samu wasu musamman cikin waɗanda suka yi da shi suka yi ta yada wasu ƙarerai kuma cewa wai da aka ma da aka ma tsare masa kai jinin sa tsaye tsartuwa sai rubuta Allah Allah Allah watakila ma a shaitan ya rubuta ba ma aka rika fadar wasu ne? to tun daga nan wasu suka ci gaba da cewa akwai ma wanda suka ci gaba da cewa bai mutu ba kawai gangan tun da suna ganin Allah ne kaga ai Allah zai da aka kashe Allah ne saboda haka yadda dai kirista suke faɗa dangane da annabi isa alaihi salam suka ci gaba da girmama shi yanzu haka a cikin wato a cikin wasu littattafai ina tuna a lokacin muna karanta tuhfatul murid sharhin ah, bin jawhar tawhid a ciki sai ake gaya mana cewa ai hallaji din nan kaza kaza ne waliyi ne da aka zo kashe shi ma ya kaza malamin da ya zo karantar da mu Allah ya ji kansa ya rasu sai rika kasa kasa da murya cewa haka yake wani ne babba ya zana akan allo ga ma abin da yake cewa ana Allah ma fi jubbati illallah da aka kashe shi zunin sai tsartuwa ya rubuta la ilaha illallah amma yana kasa kasa da murya irin wani abin da ne na sirri ku saboda dalibai ne za a iya gaya bai san cewa ba manyan munkirai ne a manyan munkirai saboda ga ashe an ci gaba da samun waɗanda suka ci gaba da girmama wannan to su ne ibnu taymiya ya kira su da Al-Hallajiyya. to mabiya hallaji waɗanda su ma suna ga wani zai iya zama Allah wa na'uhum da ire-iren su wa huwa ittihadul muqayyad fi shay'in bi aidihi kaga wannan ittihad ne amma muqayyad mai kaidi saboda da wannan ma'anar ba a fada da ittihadin ba anan an takaita shi akan wasu ɗaiɗaiku a ce hallaji ko a ce ali Eh, ko a ce alhakim bi amrillah an samu dai wani wanda ake ganin shine shi ne suka haɗu din da Allah suka zama Allah subhanallah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wannan shine al-ittihad al-muqayyad ba a fada shi ba an sa masa da bai bai an takaita shi akan wasu to akwai kuma al-ittihad al-mutlaq wanda shine za mu yi magana akan sa insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين na farko kafin mu fara ansa tambayoyi akwai albishir ga wannan majalisi da kuma ma'abota wannan guri wannan wannan majalisi ah, kamar yadda kuka sani dai tun bayan rasuwar dan uwa Ja'far Mahmud Adam Allah ya kansa da rahmatsa ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa ya karbi shahadarsa to kusan ana dai ta kokari wajen a ga cewa wasu ayyukan da ya bari na ilimi an sake inganta su an fito da su cikin kyakkyawar kama kyakkyawar sura to akwai santa da ya kafa tun kafin ya rasu tun kafin ya bar duniya da ɗan watanni ya kafa santa wanda a lokacin aka kira wata da islamic documentation center wanda a lokacin babu shakka na yi ta kwadaitar da shi akan cewa ya kamata a samu rubutattun ayyuka nashi domin rubutu ya fi kwarjini a ilmance sama da magana da za a tsaye ta cikin katin na bidiyo ko katin na na abin nan na rikoda duk littafi duk littafi duk inda ya je littafi sunan shi ko da wani yare yake kuma an fi darar shi tashi ko da ko wanda yake ganin sa bai san me wato yaren da yake ciki ba saboda ce katin ne wanda yake na rediyo ne ko na ko na bidiyo ne to a gaskiya ya karɓi wannan kuma ya yi ƙoƙarin a assasa wannan senta din wanda bayan dawowa ta da karatu ya nemi da Allah in zo in shiga cikin wannan aiki karshe ma ya ce ya sauka ya far mun in zama ciyaman na wannan aiki shi kansa ya zama memba ne daga cikin kwamitin ayyuka irin wannan to an fara zama kenan an dan fara yi sai kuma abin da ya faru zai faru to mu da muke cikin aikin da sauran matasa da ya jawo a lokacin muka ga yana daga sashen wafa'i da za mu yi masa ba za mu iya yi masa wafa'i kan duk abin da wa al'umma na alkhairi ba amma tashin wafa'i da zamu yi masa shine mu ga wannan aikin da ya asasa ya ci gaba kada mu bari wannan aikin ya rushe don haka za mu ci gaba kowane irin hali mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya daidaitar da daga mu to a lokacin muka ci gaba da wannan aiki na so an yi sanarwa akan aikin anan saboda kada a samu su yan azarbaɗi su ce za su yi wannan tare da cewa aiki ne mai hatsari musamman aikin da ya shafi rubuce-rubuce to bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya babu shakka haƙƙinsa a nan ya fi ƙarfi sama da yana da rai yana da rai dukkan wani kwambala da kaje kai da sunansa shi zai tashi ya kare kansa ya yi kuma bara'a daga abin da kai amma bayan ya bar duniya kaga mu ɗan uwansa abokansa masoyansa mu haƙƙin mu tashi mu yi wani abu wajen wannan kare shi ga wannan ya zan mai mafi karfi a kanmu ko mu yi taka tsantsan wajen abin da zamu mu yi kokari mai abin da ko da yana gare zai yaba kuma watakila ko shi din ba lalle ne yayi sama da wanda muka yi din ba saboda haka muka ci gaba da aiki a tsawon shekara biyu ko uku a muka ga cewa ya kamata mu fara fito da wasu bangarori ko wani bangare na tafsiri tunda aikin tafsiri zai dau lokaci mai yawa sai muka ga ya kamata mu fito da juzu utabara saboda shine wato juzu'in da aka yawai ake yawaita karantawa mutane yawanci sun haddace wannan juzu utabara kuma a salloli ana yawan karanta waɗannan surori a makarantu yara duk saboda kaga yana da kyau a fara fito da wannan da mutane su san abin nan kuma mu yi koyi da yadda aka yi wa wannan shek abubakar mahmud dumi allah ya kara masa gafara kara masa rahama wajen fito da tafsirin shi ma an kula sai da aka fara fito da su tabara ya dade yana yawa hannun mutane kafin tafsirin kungurungu mai fito da haka sai muka ce to mu ma mu fara yin irin wannan daga baya kuma sai a ci gaba da aiki don mun kula cewa aikin zai mu lokaci mai tsawo sai mu rika fito da shi a hankali a hankali to mun yi aiki akan wannan sannan akwai arba'una arba'una hadisan na al-imam Sharafuddin Yahya an-Nawawi wanda littafi ne da ya samu karbuwa kwarai da gaske ba a kasar nan kawai ba a duk duniya kuma ake karanta shi ɗalibai suke himmatuwa da shi kuma aka yi masa sharhi aka yi sharhin hadisansa a cikin littafai da yawa kamar sharhin ibnu rajab ibnu daqiq al da kuma sharhin shi kansa nawawi da aka shi kanta Sheikh Ja'far Allah ya ji kansa da rahmarsa ya karantar da wannan littafi ya masa sharhi a cikin wasu kasuka sai muka ga mu ɗauko wannan mu rairayo mu tato mu tankaɗo abubuwan da za su dace da yanayi na rubutu mu sa su a littafi mu gyara mu sake bi mu yi bita da nazari mu tabbatar da cewa mun yi iya abin da za mu iya yi wajen fito da shi cikin kyakkyawar kama mu gyara hausa da za ta dace da standard hausa hadisan da ya kawo a cikin mai kokarin mayar da su zuwa ga asalinsu wato mu ce shi hadisin nan akwai shi a bukari a lamba kaza akwai shi a muslim tirmidhi da sauransu in akwai wata magana da ya kasa ibnu taymiya ibnu qayyim ibnu kathir nawawi ibnu hajar mu ce to maganar nan da ya faɗa akwai ta a littafin sabu kaza a shafi kaza yi wannan domin ya zama ya karɓa sunan littafi ba kawai a yi ta kwafar abu ba ji ba gani ba da kwafi daidai da ba daidai ba kamar yadda wasu suka so su yi muka taka musu birki kuma a alhakika mun kama haɗin kai daga yan uwa da sunna na ko'ina na mun yi jawabin kaddamar da wato sanarwa mutane wannan santa din a Kano da Maiduguri nan na yi niyya domin akwai pamphlet da yake ɗauke da abin nan in kawo ma a raba mutane to amma kuma ban san me ya dakilar da ni ba kawai sai na shiru to wannan aiki mun abin da ya fara fita a yanzu da nake muku wannan maganar abin nan arba'una hadisi ya fito da sharhin ta sannan juzu tabara ya fito an kuma yi masa bugu bakin gwargwado iya abin da zamu yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wajen wato inganta bugun a satin da ya wuce muka kaddamar da shi a filin tafsiri majalisin tafsiri a Kano wanda dan adadin da muka iya bugawa kaɗan ne wanda muka samu ya zo mu cikin abin da muka buga kuma shi ma kaɗan ne muka kai shi nan gadon kai aka daka wasu sodi ya ƙare sannan muka ɗan samu wani bangare na abin da muka ce a buga mana shi ma ya zo don mun ci kada a yi mana gaggawar da za su fasa mana aiki a yi mana shi a hankali da sannu zo to cikin abin da ya ƙara zuwa a jama'a suna ta kururuwa cewa a ƙara kai musu shi gadon kai su wawa shi mutanen maiduguri su ma suna ta turo ko bar tun a azumi cewa da Allah a kwashi wani kaso a kai musu to sai muka ga cewa wannan yanzu da ya shigo wani dan kadan shi ma muka kai shi juma'a mai zuwa garin kai za a wawaye shi kuma a dawo ka ji kamar ka shafa kan tanki kuma ba ba abin da aka yi to sai na ce nan mutanen katsina suna da haƙƙi ba kankani saboda haka na san akwai masoya wannan da'awa ko masoya ilimi na haƙiƙa a nan kuma Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba bako bane a nan balma wacce ne dan wannan jiha saboda haka ya kamata ya zan suna da kaso ko da ko wasu ma za su hakura su rasa sunan su fara samu a fara ganin su a hannun a fara ganin shi a hannun su kafin a gaishe a wani guri duk da cewa mai Maiduguri wato tana da girma a tarihin da'awar Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin kana jira to ita ce ta fito da shi to amma ka tsina ka zuna ce saboda haka na yi kokari in gamsar da kwamitin cewa da dai mutane suna ta mita da matsalan ba a kwaso min wani adadi ko ya yake hadisin dai kan ma ya kare sai dai in an dan samu wanda kuma ya shigo hannu amma shi tafsirin na ce a kwaso min abin da za a iya bani in taho da shi nan katsina a su ma dai ya zo hannunsu su gani su sa albarka kuma su taimaka ta hanyar mallakar shi dan aikin ya ci gaba ba haka an zo da kofis ba ma yawa ba ne kofi ne gaskiya kaɗan duk bai wuce kofi ɗari biyu ba na san suna nan a gurin na ba dan uwa Mustapha suna nan a nan insha Allah waɗanda duk suke bukata sai su su nemi inda yake kafin ya kare ka a yi wasu su a tsayayya ba a ba a hankali insha Allah yau da gobe zai wadata ya shiga hannun duk wani wanda yake son ilimi kuma yake son ya karu da abinda da dan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam ya yi na karantarwa kuma muna fatan dukkan waɗanda suka yi wa ainihin musulunci hidima to ɗan baya za su zo su ma su yi musu irin wannan hidima din wajen kare ayyukansu na ilimi Allah madaukakin sarki ya dace da mu wanda yake cewa malam dan Allah na ji ce Fathul Bari na Ibn Rajab Ibn Rajab ya yi sharhin Bukhari ne na'am ya yi sharhin Bukhari sunan shi Fathul Bari duk da cewa bai kare sharhin ba ko kuma ma abin da aka samu duk daga ciki bai wuce zuwa kitabul jana'is ba iya abin da aka samu kenan aka buga yana nan akwai bugun da yake da tufili goma akwai da tufili bakwai da haka ibn hajar al-asqalani kamar ya arri ya arri sunan ne daga daga daga daga gurin ibn rajab sannan menene ingancin wannan hadisin addiqul abyadu sadiqi wato farin farin zakara aboki na ne kai wannan annabi da yake farin zakara aboki shi wannan ba taba ji shi ba wannan yake dan Allah yana so a fayyace maka bambancin waɗannan kalmomi khawfu taqwa khushu to ba khushu ya kamata ka rubuta ba khashiya dan khushu daban khashiya daban khashiya yake sai rubuta rubuta khushu al khawf shine tsoro ka ji tsoron wani wanda kake ganin mugu ne kai tsoron dan fashi kai tsoron mai satar mutane Kaji tsoron wata dabba zaki kura Kaji tsoron miciji wannan sunan shi kawu tsoro ne amma kashiya tsoro ne tare da girmamawa kana jin tsoron abu sannan a zuciyarka kana ganin girmansa shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kaga anan kashiya ubangiji ya amfani da ita masu jin tsoron Allah ma'ana suna tsoron shi tare da ganin girman shi amma yanzu dan kana jin tsoron miciji girma shi kake yi ko mutum yana jin tsoron kura girma ba yake ko dan fashi ga babu wannan mujarrad khawf ne don haka khashiya khawf ne tare da at-ta'zim khawfun ma at-ta'zim shine khashiya taqwa kuma ana nufin an tattakhidha bainaka wa baina azabil lahi wiqaya kare sa shamaki tsakaninka da azabar Allah shine taqwa ta yaya mutum zai sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah ko fushin Allah shine ta hanyar yi wa Allah da'a bin abin da ya umarni da shi da kuma kaucewa abin da ubangiji madaukakin sarki ya hana sannan yan uwa suna neman addu'a duk waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu su na alkhairi waɗanda suke cikin wani hali na damuwa da kunci Allah madaukakin sarki ya yi musu wani yana cewa an sace musu ɗan uwa har yanzu ba a gan shi ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawo muku da shi lafiya ya kuma tsare sauran musulmi daga wannan sace-sace da suka yi yawa a cikin waɗannan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya ba da kariya ga musulmi Allah maɗaukakin sarki ya maida to sannan akwai ɗan uwa da ya yi hatsari yana fatan mu sashi cikin addu'a a oh, rashin lafiya ko a sashi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu ya kara tabbatar da diga-digan mu bisa gaskiya sannan ɗaliban school of nursing da suke roƙon a sa su a addu'a za su fuskanci jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya sa su yi su gama cikin sa'a sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa su iya haye jarabawa ta lahira sannan kuma yan uwa da suka zo daga gurare masu nisa Allah madaukakin sarki ya maida su gida lafiya waɗanda suka zo akwai yan uwanmu da suke zuwa nan da guri mai nisa muna musu addu'a da fatan Allah mai da su lafiya kamar yadda ya kawo su lafiya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين